Mm. aljannu kan iya sa mutum ya zama mai farar kafa bayan da can an san shi komai tafiya yana komai ko duk wani harkar shi na tafiya daidai eh, aljannu kan iya shafan mutum haka kawai rana ɗaya su ma su zamanto sun sun jefa mishi wannan eh, eh aljannu sukan iya irin wannan a da dama su sukan iya yi wannan farar kafa su mayar ma mutum wadda za ka ga mutum cewa idan bakin aljani ya shafe ka ko aka haɗa maka shi ko aka wani binne-binne kasa an ce mm. tsafi gaske ne mm. kuma shirka da ka gani masifa ce to irin wannan akan samu matsala da dama mutum sai ka ga an mai da ka irin wannan duk abin da ka nema ba yiwuwa duk alherin da zaka je zaka nema ba zai samu ba mm. kuma ko da ya samu sai ka ga abin bai da amfani ƙarshen zai zama maka jalala ne kenan ana iya ma mutum asiri ya zama ana irin wannan asirin ana iya kuma mu'amala ne da mutum ko a wurin iyali ko a wurin harkoki mm. ko kuma waye da kuke mu'amala da su a wurare to mm. kakan iya mu'amala da mai farin kafa da zama cewa abu ya gagara kana ganin yanayin da mutum a cewa ofis ne mm. ko hotel ne ko makarantu ne in aka ba mu mutum a gurin in dai arziki yake da shi a jikin sheki sai ka ga makarantar ta ɗaukaka sai ka ga asibitin ya ci gaba sai ka ga ma'aikatun jama'a suna kowa yana jin yanda aka ce baya nan sai ka ji wurin ko a siyasa nan za kake gani ai akwai masu fararen kafa amma ba za mu kira sunan su ba sakamakon yanayi sun shigo sai wanda suna ciki sai kaga sun lalata da bu komai sai kaga lalace state kaga komai ya turu ba abin da yake tafiya ko a nan shekarun baya mun ta fama irin wannan ko da za ga da yake da wannan farin kafa ba yadda aka iya haka talaka suka yi ta fama ka shiga damuwa to kaga irin wannan duk wannan masifa ce ta farin kafa eh mulki ba nasu bane amma sai kaga Allah sai ba su dan saboda jarabawa dan jama'a ku sha wahala da sauransu saboda haka Allah da eh Allah